kan kalaman batun odar makamai da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro, manja janar Baba Gana Manguno ya yi magana a kai da mutane ke cewa a gudanar da bincike. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. girman kai sai kwamban tsiya. Shi Buhari ya sa'a tun tun yanzu yana mulki ba su ya tai ba. In yadda tafi kila ya an ba bincike sai a abin ya haka. amma tun yanzu suna nan shi zai ba da kuɗi na bai cika da kai ne gani. To, me za a ce yanzu wannan ya nuna a irin shawarin da kuke bayarwa shine a kaddamar da bincike kenan kan wannan bayani da shi eh, janar manguno ya yi. Yanzu sai an ba da shawara, ana abin da abin shawara mace, jama'a ne, dukiyar jama'a ce. Kuma shi wakilin shugaban ƙasa ne, kuma shi wakilin shi ne harkar tsaro, kuma ce ba kawo kayayyakin gaba. soki a binciki in sun in an ci an kawo kayan to suke kai magana ba ta rubuta ko ta so ba ai wannan ya zama dole a bincika ya zama dole a bincika to a kusa da karshe mm, a kusa da karshe alhaji taro mafarawa me kake tunani shin rashin kawo wannan eh, makaman ne sakacin wani ne ya jawo har yanzu lamuran tsaro suka tabarbare a yankin arewacin najeriya an yanzu a siriya ke ne mutane suna cewa babu makamai sojoji suna gudu babu makamai to yau gashi an faɗa mu duniya gwamnati ta faɗa mu duniya an ba da kuɗin ga babu makamai su ma gwamnati da aka ɗauki kuɗin su aka bayar da a sawo a banga su ma sun yi sun ce sun tsogon ta cewa ba su kayayyakin gaba ba saboda haka yanzu ai ya zama dole yanzu addu'a ce wanda ake Allah ba mu zama kafa mu zama lafiya kuma waɗanda ke son ke bin wannan ƙasa da da mugun abu Allah tana musu asiri to su ne Allah so in fact da asiri saboda kan yanzu an rage an rage Buhari aiki shugaban kasa an rage masa aiki ne tabbatar cewa a bincika a ga shin nawa aka ba su ni suka kawo wakka ina yan kwangilar kamar yadda magorin mai ba shugaban kasa shi alafura ya ce kila suna kan hanya Germany amerika ko ina to kasance a bincika a ga shi an so su suna kan hanya ko ko dai idan sun tsaya shikenan rake da ina jin a ƙarshe gaba ɗaya me za ka faɗa wa shugaba muhammadu buhari tunda eh, wannan dai mai bayi shawara ne kan harkokin tsaro ya faɗi wannan ba mamaki wani ya fito daga wani ɓangare ya ce ya yi su baka ne ko kuma ya faɗi abu ne wanda ba ra'ayin gaba ɗaya ita fadar shugaban kasa ba abin da zan gaya ma shugaban kasa muhammadu buhari don allah da annabi saurari jama'a mulki ba mutum guda ka yi ba mulki haɗuwa aka yi da wanda ka mulki da wanda aka mulki in sun ka ba da shawara ko suka koka a saurara musu duk wannan rashin saurara mutane ne zaka mana wannan musifa saboda ina ganin yanzu wannan abin da akwai kila ce Allah gwada ma shugaban ƙasa ya diba ya gani ya kasance cewa abubuwan da aka faɗa ko kuma muke faɗa mu ba muna faɗa ba ne don wata hasada ko don wani rashin a'a muna son mu taimaka mashi kasan mu ce ƴan mu ne ake kashi ba ba bane don wani tunanin amma zan siyasa kamar yadda faɗa a harko addiba a gana aka APC ce ta faɗi haka kan mun faɗi haka amma yanzu alhamdulillah ya zan ba su gaban ƙasa Muhammadu Buhari dan Allah dan Allah ne tare mutane ko kan da suke faɗa bin nan ya na shi ne ake yi dan shi zai je ya gaya ma Allah duk nan da ya ɗauka kana rasa rayuwa kuma sai ya yi bayani saboda haka taimakon shi ake yi ya diba ya gani in ya diba ya gani shi kayan da Allah aza masu shi ko aza wasu inda zai suka shi kan shi ya hita amma in ya kyale ya shiru Allah ba zai kyale shi ba ni ma a nan niya zan ƙara cika alkawarin kawo sharhin da Nastura Ashir Sharif na gamayyar matasan Arewa kan wannan faɗi na faɗa. Ba abin tausayi a cikin sirrin shi shugaba Buhari. Da ya zauna ya rayu a ƙasar nan shekara saba'in da wani abu yana cikin wahalar bautawa ƙasa da abubuwa iri-iri da mukamin rayuwarsa amma sai da ya zo ƙarshen rayuwarsa ya samu gwamnati saboda ra'ayin wasu mutane kurin yake ƙin tsayawa gaskiya Dude yana kallanta yanzu wannan kalaman da wannan ya faɗa ba za ta sa shi ya nemo ya binciki al'amarin ba yanzu kurin zai ɗauke shi abokin gaba ko ko zai ce a makiyansa sun sa shi yana magana a gas gwamnatinsa kuma gaskiya ne kana mai ba shugaban shawara a ce baka san in an siyo makami baka sani ko da makami ko ba makami baka sani ba a ka san ya sani kowa ya san ya sani amma saboda fadanci ake so a kasar ba a san gaskiya ko an ga gwamnatin ba za ta dauka ba shi ne abin tausayin so da haka shi in bai yi da gaske ba zai zo ya karshe mara kyau ya zamanto cewar duk abin da ya gaya mutane a baya ta zo ta tabbata cewar babu abu ɗaya da iya kuma duk alkawura da aka wa mutane ta tabbata ba abin da aka yi musu to kaga zai zai gama gwamnatinsa bai da kima da girma da mutunci a idan mutanen ƙasa mu abin da muke jiye masa kenan muke tausaya masa kullum muke gaya masa akibar mutum ƙarshen rayuwarsa ita ce akiba duk abin da kai a baya komai kyansa idan ka zo karshen ka bai kyau ba ya rushe ya rarata komai to wannan kenan in ba haka ba da ganin yadda aka yi wai da cewar an gama an sauke mutanen nan aka ce wai an tura sunayensu wai ai musu jakadoji ambasadoji su je soki najeriya wasu kasashen duniya kai ka san akwai alama ta rashin gaskiya a cikin wani al'amarin akwai abin da ake so a ɓoye don kada a zuwa tona asiri a nuna gwamnati eh, ta yi ba daidai ba ko an yi almundahana a lokacinsu shine aka yi sauri aka ba su mukami yanda za a ɓoye in ma suna da barna an ba su wata riga ta hukuma da sun samu wani kamar wato kariya sun ma ba ƙasar ma ba sa nan wannan kaga kuskure ne kuma kuka cika duniya na duk kowa ya san abin da gwamnati nan ta ƙarya da shi yaƙi neman zaɓe shine za ta kawo ƙarshen rashin tsaro a gurin arewacin najeriya nan da ake fama da shi za ta yaƙi cin hanci to a waɗannan gurin guda biyu babu inda ta faɗi wanwar gwamnatin su irin wannan abubuwan guda biyu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da rashin tsaro a cikin ƙasar nan allah ya soke musu na ƙarshen su kuma shine kalaman da shi yayi baba ga na gaba gaba ɗayansu na farko ya tabbatar da cewar hafsoshin nan da suka karba yanzu sun nuna ba su da makaman da za su iya yakin nan har su kai ga wannan cimma wannan wa'adi da shugaban ƙasa ya ba su na shati shi da kowane abu kaga dai shi ne mai ba shawara kan harkokin tsaro ya fi kowa sanin me yake kaiwa yake komowa a harkar tsaro kuma shi ne chairman na intelligence board meeting da ake yi na ƙasa duk alhamis wanda yake karɓar wato bayanan sirri daga dukkanin hukumomin tsaro na ƙasar nan shi baba gana manguni kenan to ya fito ya faɗi wannan kuma at the same time shi dai baba gana yana cewa su da shi da bahar kullum suna faɗuwa sa cewa su ba su yarda a zauna a ce za a samu wani sulhu da wasu daga cikin masu wa'annan tada kayan baya ba to kaga a nan wurin akwai alama ta rashin gogewa da kuma rashin manufa su a karin maganar su ne sojoji suke cewa babu wani janaral gogagge a soji da zai daɗe buɗe wato wato yaƙi fuska biyu idan ka buɗe yaƙi fuska ɗaya tsaya kake sai ka cin masa ka gama da shi sai ka sake buɗe kuma wata ƙofa amma yayin da ka buɗe kofofi biyu na yaƙi ko uku nan kana yi can kana yi nan kana yi to akwai yiwuwar a yi nasara da kai misali abin da sa na faɗa haka lokacin da boko haram suka fara cewa ake yi wasu 'yan tsurari kamar 'yan tagajen tagajen red tag haka ke kiransu yau shekara goma sha biyu ana yaƙi da waɗannan 'yan tagajen-tagajen ɗin da ake cewa 'yan tsurari wanda buhari a yakin neman zaɓe cewa wata shida ya ishe shi ya gama da boko haram to yau fa shekararsa shida kenan bai gama da ita ba in ka hada da shidan jonathan ya zama shekara goma sha biyu kenan sojojin najeriya da 'yan sanda da 'yan sanda na ciki da kwastan, da immigration da civil defense dukkanin su put together suka taru suke wannan yakin har yau ba su gama shi ba. A nan za mu naɗe tabarmar arewa a yau ta wannan mako a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru da Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.